Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 14 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. To Ibrahim a yau Asabar wasu ministocin harkokin waje su bakwai suka sha alwashin za su karfafa matakan mai da rasha saniyar ware ta fannin tattalin arziki da siyasa su kuma ci gaba da aikawa Ukraine da makamai. Duk da kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi ga kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya da su ɗauki kwararan matakai akan yakin Ukraine. An kammala wani taron koli tsakanin Amurka da kungiyar kasashen ASEAN ba tare da yin tir da mamayar da rasha ta yi wa Ukraine ba. Kafofin yada labaran Siriya sun faɗi cewa wasu makamai masu lanzami na Isra'ila sun auna tsakiyar Siriya a jiya Juma'a inda suka kashe mutane biyar. Tokanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa an kafa dokar hana fita ta tsawon sa'o'i 24 a sakwatan Najeriya. Bisa ga abin da ya faru ranar Alhamis a kwalejin koyarwa ta malamai tashar shagari da ke cikin birnin sokoto da kuma abin da ke faruwa a halin yanzu daga safiyar yau asabar zuwa yanzu a cikin birnin sokoto za kuma a ji cewa hukumar zaben najeriya ta ce ita fa tana ganin sukurkucewar matakan tsaro a najeriya ka iya illa ga shirin zaɓe mai zuwa kuma har an shiga tsokaci a yanzu mota ma ba ta iya wucewa kafa ma ba ka iya wucewa bushe kayan zaɓe za su iya wucewa su dawo don ka kalli wasu wuraren ba a gama fitar da su daga hannun ta'adda ba za a ji ƙarin haske kan jawabin fadar shugaban najeriya game da kisar ɗalibar da aka yi a sokoto bisa zargin sako kamar kowane yammacin ranar asabar yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya wanda Babu yakubu makeri kan gabatar Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar wasu ministocin harkokin waje su bakwai suka sha alwashin za su karfafa matakan mai da rashi saniyar ware ta fannin tattalin arziki da siyasa su kuma ci gaba da aika wa Ukraine da makamai da tunkarar abin da ministan harkokin wajen Jamus ya bayyana a matsayin yakin da Moscow ta kaddamar akan alkama. Bayan ganawarsa a wani katafaren gidan tarihi da aka gina shekaru 400 da suka wuce a wani wurin shakatawa da ke Weissenhaus a yankin tekun Baltic, manyan jami'an diplomasiya daga Birtaniya, Kanada, Jamus, Faransa, Italiya, Japan, Amurka da tarayyar Turai sun ɗauki alkawarin ci gaba da bada taimakon soji da tsaro ga Ukraine tsawon lokacin da ya dace. har ila yau za su kuma tunkari abin da suka kira bayanan karya da rasha ke yadawa da na nufin wa kasashen yammaci laifin matsalar samar da abinci a fadin duniya sakamakon takunkuman karya tattalin arziki da aka kakaba wa rashar kana su roƙi china da kada ta taimaka wa moscow a cewar wata sanarwar haɗin gwiwa Duk da kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi ga kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya da su ɗauki kwararan matakai akan yakin Ukraine, An kammala taron koli na musamman tsakanin Amurka da kungiyar kasashen asiyan a jiya Juma'a ba tare da yantar da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ba. Wata alama da ke nuna sarƙaƙiyar siyasar yankin a yayin da gwamnatin ke neman faɗaɗa haɗin gwiwar maidawa musku martani. Game da Ukraine ga dukkan kasashe muna ci gaba da tabbatar da mutunta ɗiyaucin ƙasa, 'yancin siyasa da kuma martabar yanki a cewar wata sanarwar taron. sannan kuma ta kara da yin kira da a gaggauta kawo ƙarshen yakin da kuma bin dokokin majalisar ɗinkin duniya na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya dai ta kauce wa sukar shugaban Rasha Vladimir Putin a fili. Ƙungiyar ta ASEAN na aiki ne bisa ga wata yarjejeniya, kuma ra'ayoyi game da yakin Ukraine sun bambanta a tsakanin ƙungiyar, wacce ta hada da ƙasashe masu dangantakar tattalin arziki da harkokin soja mai ƙarfi da Moscow. kamar Myanmar, Vietnam, Laos da Singapore ƙasa ɗaya tak a ƙungiyar da ta sanya wa rasha takunkumi saboda mamayar Ukraine. Sauran ƙasashe irin su Indonesia, Malaysia da Thailand sun nemi zama 'yan babu ruwanmu. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal ya kafa dokar hana fita biyo bayan wata tarzoma a yau wadda ke da nasaba da zargin sabo da ake ma wata ɗaliba wadda tuni aka kashe ta ga jawabin gwamna Tambuwal da wakilin a Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana. 'yan uwana al'ummar jihar sokoto bisa ga abin da ya faru ranar alhamis a kwalejin koyarwa ta malamai ta shagari da ke cikin birnin sokoto da kuma abin da ke faruwa a halin yanzu daga safiyar yau asabar zuwa yanzu a cikin birnin sokoto bisa ga dama da tsarin mulki ya bani a kashi na 176 ƙaramin kashi cikin baka na biyu da kuma kashi na ɗaya da na hudu na dokar kawo zaman lafiya ta ƙasa da kashi na goma sha biyar na inganta doka da zaman lafiya a cikin jihar sokoto na ba da umarnin sa dokar ta ɓaci a cikin birnin sokoto saboda ai kokarin kawo zaman lafiya da kwanci hankali bisa ga tarzomar da muka ga tana afkuwa a cikin wannan birni yanzu ina kira ga al'ummar jihar sokoto da mu ba da haɗin kai na ganin cewa an samu zaman lafiya a cikin wannan yanayin da muka samu kanmu kuma mu kasance waɗanda za su bi doka da oda don samun zaman lafiya zaman lafiya yana gaba da komai kuma gwamnati tana iyakacin kokarinta na ganin cewa an yi abin da ya kamata insha Allah muna roƙon Allah mai rahama mai jinƙai ya kawo mana zaman lafiya a cikin wannan jiha tamu wasu alaikum warahmatullahi ta'ala Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal a jawabinsa na kafa dokar hana fita. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Kafofin yaɗa labaran Siriya sun faɗi cewa wasu makamai masu linzami na Isra'ila sun auna tsakiyar Siriya a jiya Juma'a inda suka kashe mutane biyar ciki har da farar hula ɗaya tare da haddasa gobara a gonakin yankin. Kamfanin dillancin labaran sana ya ce an harba makaman ne daga garin Masiyaf da ke yankin Hama ya ƙara da cewa na'urorin kariyar makaman Siriya na sama sun daƙila wasu da yawa. an ambaci wani jami'in soji da ba a bayyana sunansa ba yana cewa mutane biyar ne suka mutu ciki har da farar hula daya sannan wasu su bakwai kuma suka jikkata Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory da ke sa ido a Siriya wadda shalkwatar take Birtaniya ta ce jiragen saman Isra'ila sun harba makamai masu linzami akalla guda takwas da suka a kan wata cibiyar ajiye makamai da wuraren da mayakan Iran suke a yankin Masyaf. abin da ya haddasa gobara a wurare da yawa. Ta ƙara da cewa an ga motocin ɗaukar marasa lafiya suna garzayawa zuwa yankin. Nan take dai sojojin Isra'ila ba su ce kala ba akan haran wanda ƙungiyar Observatory ta ce shine na sha biyu da Isra'ila ta kai a yankin Syria tun farkon wannan shekarar. A Najeriya, rahotanni na nuna cewa tsohon shugaban kasar Dr. Goodluck Jonathan yana nan a jam'iyyar PDP bai sauya sheƙa ba, bayan da wasu rahotanni suka nuna cewa ya koma jam'iyyar APC a jiharsa ta haihuwa wato Bayelsa. Gwamnatin jihar ta Bayelsa ta mai da martani game da batun. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a baya-bayan nan ne dai jaridar daily trust ta najeriya ta ruwaito cewa tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya dr goodluck ebele jonathan ya yanki katin zama dan jam'iyyar apc a karamar hukumar obia musamman a mazaɓarsa da ke otoke dangane da haka ne ya sa na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar watsa labarai na jihar ta bayelsa ayi ayiba duba kuma ga abin da yake cewa confirmation to and you know we don't uh, respond to rumors uh, Yana cewa ne zuwa yanzu gwamnatin jihar Bayelsa ba ta da wani labari mai kama da haka kan cewar tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya koma jam'iyyar APC yana tabbatar maka da cewa bai bar jam'iyyar PDP ba a yanzu yana cikin jam'iyyar ta PDP a jihar Bayelsa. shugaba goodluck jonathan dai tsohon shugaban kasar tarayyar najeriya ne saboda haka ba zai bar jam'iyyar da ta kai shi ga shugabanci ba na tambayi honorable ayuba duba ko shugaba jonathan yana nan daren a cikin jam'iyyarsa ta pdp sai ya ce uh, iya saninmu na gwamnatin jihar bayelsa tsohon shugaba gullag jonathan yana nan a cikin jam'iyyar pdp kuma wannan tambayar ba ni ya kamata na amsa ta ba domin ba ni ne nake magana da yawon shugaba jonathan ba amma dai a hukumance a jihar ta bayelsa jonathan yana nan a cikin jam'iyyar pdp haka kuma na tuntuɓi wani daniel daniel orofa da ke zaman shugabar mazaɓa a yankin otoke uh, Yana cewa ne mu a mazaɓar Otoke, mazaɓar shugaba gulag Jonathan a jihar ta bayelsa muna tabbatar muku da cewa shugaba gulag Jonathan yana nan a cikin jam'iyyar PDP bai koma jam'iyyar APC ba masu sharhi akan al'amuran siyasa tuni suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. MM Lawal malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto kuma mai sharhi akan harkokin siyasa. Siyasan mu ba siyasa ne da aka gina shi kan akida ko kuma kan Um, kudurce-kudurce na uh, jama'a ba mutane ne kawai ɗaiɗaiku wanda suka samu uh, shugabanci a da suke ta tafiyar da al'amuran siyasa so bai baka mamaki in haka ce yau uh, jonathan yana eh, ya dawo apc ko kuma wani shi ya bar apc ya dawo pdp duka duk dai burace-buracen 'yan mu ne don abin da bai yi wa a ƙasar nan. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma Najeriya muka nufa inda hukumar zaɓe INEC ta ce matsalar tsaro na barazana ga shirin zaben ƙasar. Hassan mai na kaina gare ka. Shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu ke kokawa dangane da matsalar tsaro da kuma yadda za ta shafi zaɓuɓɓuka masu zuwa wannan babban abin damuwa ne ga hukumar. Amma duk da haka muna da ƙwarin gwiwar cewar a cikin watanni taran da suka rage kafin gudanar da zaben shekara ta 2023 akwai isasshen lokacin tunkarar ƙalubalen tsaron don ganin an gudanar da zaben cikin salama a ko'ina cikin wannan ƙasa. Tuni da jadawalin yadda za a yi zaben ya fito. a don haka bai kamata sai ya rage saura watanni kaɗan a yi zaɓen ba a zo ana inda indar neman ƙarin lokaci a ɓangarensa mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro manjo general na manguno ya umarci jami'an tsaro da su sa ido kan take-taken wasu 'yan siyasa na son kawo cikas ga zaɓen Mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaron wanda Sanusi Galadima ya wakilce shi. Ya nuna damuwa kan karuwar zaman rashin tabbas da ke biyo bayan zaɓukan fidda gwani da matashin hankalin da da ke yin barazana wurin rarraba kayayyakin zaɓe a zaɓukan jihohin Ikiti da Oshun. Kuma babban abin damuwar ma'anan ne aniyar wasu manyan mutane da ƙungiyoyi da ke sanyin yin kafar ungulu a sha'anin tsaron ƙasa. A don haka an baiwa jami'an tsaro umarnin sa ido don sa kafar wando ɗaya da duk wanda ke son ja da gwamnati. To ko ta wace fuska ƙwararru ke kallon waɗannan ababe? Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja babban malamin kimiyyar siyasa ne. Wannan magana da shi shugaban hukumar zaɓe ce gaskiya ce. Harkar tsaro dai ƙara taɓarɓarewa yake yi kuma shiga matsala ake ƙara yi. Yanzu ka kalli ƙasashen arewa wasunsu da a yanzu mota ma ba ta iya wucewa, kafa ma ba ka iya wucewa, mushe kayan zaɓe za su iya wucewa su dawo. Dan ka kalli wasu wuraren ba a gama fitar da su daga hannun ta'adda ba a arewa masu gabas labarin zai zama ɗaya a inda ake yin ta'addanci na kudu masu gabas a wurin yan ipop nan to musamman iya zai iya tasowa kasashen yarbawa ba musamman idan taurarin su watakila ba su samu damar takara inda suke son su takara ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan, to har yanzu muna Najeriya inda mai magana a madadin fadar shugaban Najeriya Garba Shehu ya yi ƙarin haske kan jawabin shugaban ƙasa game da kisar ɗalibar da aka yi a Sokoto da kuma abin da ya biyo baya a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa kamar haka. abu ne na bakin ciki da kuma ya jawo damuwa ga shugaban kasa daga dukkan al'ummomin kasar na kuma wanda ya fi damu a ciki shi ne shi musulmi duk duniya inda suke suna bukata kuma an san su da suna neman girmama nabawa bawa. wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kadai ba har annabi Isa alaihi salam wanda shi ne shugaban kiristoci to idan kuma haka ta faru malamai da ita kanta doka a nan Najeriya bukatar da ke da shi shine kai da abin ya yi maka ciwo ya dame ka kada ka ɗau hukunci a hannunka a bar hukuma ta bi haƙƙi na al'umma akan kece reni ko barna da kake ganin ganin an yi wa addini ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda ya faru akan ita wannan gawar Allah saboda haka yanzu me gwamnati take yi ko za ta yi na farko dai umumi a can jihar Sokoto sun kaddamar da bincike mu muna fata wannan zai bayyana shi me ya faru kafin wannan mutuna ta tashi me kuma ya faru a cikin yayin da ake mutuna me kuma ya faru bayan wannan tashin hankali da aka samu banda haka shugaban ƙasa kira yake ga shugabannin addini da sarakuna da masu mulki cewa tausasa zukatan mutane a ba su haƙuri. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fargontin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Lawal Hassan wani malamin addinin Islama a Abuja domin in ji matsayin addinin Islama akan wannan lalurar da ta faru a Sokoto inda yake cewa. Wato addinin Musulunci yana karantar da zaman lafiya. a shari'a na musulunci wanda ya taba eh, mutuncin annabi ko ya zagi annabi ana yanke masa hukunci kisa kai tsaye ko da ba musulmi ba ne kuma ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi daga cikin annabawan Allah kamar annabi Isa alaihi salam da sauran annaba wani addini ne Allah bai yadda ka zage shi ba ko da addinin nan ba na musulunci ba Allah ya faɗi a cikin alkur'ani wala tasubbul ladina yad'una min dunillah kada ka zagi waɗanda suke bauta wani ba Allah ba domin in ka zage su su kuma yahuda su zagi Allah don haka kai ka jawo zagi wa Allah kowa ya mutunta addinin dan uwansa kamar yadda ya kamata kowa ya mutunta iyayen wani don su zauna lafiya shin akwai hurumi na mutum ya tsara kisa ko kuwa sai doka ta bincika ita za ta yanke hukunci a musulunci dama bai ba da daman mutane su ɗauki hukunci a hannunsu ba ko min girman laifi ana kaiwa kotu ne alkali shi yake yanke hukunci akan wanda ya laifi domin zai yi bincike shin abun nan wanda ya yi aikin nan ma yana da hankali ko bai da hankali don haka ba a yin hukunci ba tare da bincike ba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya a gaida umar yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau shirin namu zai duba batun janye aiki da kungiyar dillalan mai ta najeriya ta ibma ta yi wanda ta ce madamar gwamnatin najeriya bata biya haƙoƙin mambobinta ba to za a ci gaba da fuskantar layin man fetur a ƙasar a hirarsa da mu halima abdul abdulra'uf shugaban kungiyar dillalan man fetur reshen arewacin kasar bashir ahmed dan malam ya yi bayani akan haƙoƙinsu da ya kamata gwamnatin najeriya ta biya su a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar dogayen layi a gidajen mai a kasar tun ranar juma'a makon da ya gabata ne aka fara fuskantar dogayen layin mai a birnin tarayya abuja da ma wasu manyan biranen kasar ga dai hirar tasu. To halin da muke ciki gyara muke nema ba barna ba. Alal hakika mun tsinci kanmu a cikin wani bala'i wata masifa wadda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da ya sa na faɗa haka mutane ne muna da alkawari da gwamnati akwai kuɗaɗen da muke tara wanda kuɗin nan ba na gwamnati ba ne kuɗi ne wanda muke bayarwa na contribution. Duk litan man da za a siya mukan sa naira bakwai da silai biyar. To wannan kuɗin ana tattara su da mutumin da yake shaga mu da mutumin da yake cikin ababa da wanda yake ilela wanda yake dankama da wanda yake abakalaki kowa yana biya ana tattara wannan kuɗin ne sai a ba mutanen da suka ɗauko suka yi birijin musamman mutanen arewa da bangaren inyamurai dan na faɗa haka saboda rambunan nan da suke najeriya muna da shi a wari kalaba takwa lagos amma mutanen lagos sai dai a ce a biya su nta amma mutumin da zai ɗauko mai daga lagos ya kai gamborin gala ko ya kai ilela ko ya kai ƙauyen mukunya kaga kilomita dubu da wani abu ne shi yasa aka yi wannan hukumar ake tattara waɗannan kudaden dan a equalizing din ina a sha mai ciki lafiya waje lafiya wannan hukumar da aka zo a da ta ce petroleum equalization fund amma aka haɗe ta da ita da PPRA da DPR sai ta zama hukumar da ake kira da Ministry Regulator and Authority saboda haka sai ta zama hukuma ce wadda take kula da albarkacin man fetur wanda da ya fito doron kasa har ya zuwa a sarrafa shi ya gama har ya zama ba shi da amfani to wannan hukuma Allah da ikonsa muna tara kuɗaɗenmu yanzu har mun kai wajen wata takwas tun da aka kafa wannan hukuma su biyu aka yi payment kuma mutanen mu da wannan kuɗin da suke ɗaukowa suke biyan kuɗin diesel kowa ya san yadda diesel yake a Najeriya a duniya ma baki ɗaya ba ba ma Najeriya ba to wannan matsalar da ta haifu yau da gobe muna ta tara kuɗaɗen nan gashi ba a biya sai mutane kowa ya gaji duk wanda ya je ya dawo saboda ciko yake yi sai kaga idan kana da jarin miliyan ɗari kanka an kara sai kaga bai wuce miliyan goma ba duk ka tattara wannan kuɗin ka kai wa wannan hukuma so rashin biya sai ya kawo muka kira ga gwamnati cewa wannan matsalar da ake ta gani ta dogayen layuka a abuja da wasu gurare ba wani abu ne ya haifar da wannan matsala wannan hukumar ce wadda ba ta motsa ba ta ba mu haƙoƙinmu na transportation wanda muke ɗauko wannan kayan kuma ba za a daina ganin wannan layukan ba ma mu ba a biya mu waɗannan kuɗaɗen ba yajin aiki muka yi ba amma menene kowa muna ɗan season services ɗinmu yau da gobe a halin wasa ko ya ka motsa ka je ka dawo ko 'yan kasuwa ne muna yi don mu ci riba kuma kullum abin da muke faɗi alhamdulillahi, idan ka cire gwamnatin tarayya ba wanda ya kai mu yawan ɗaukan ma'aikata gidan mai ɗaya da muka wa gwamnati da jama'a gari idan yau wannan gidan man ya zanto mun saki waɗannan mutanen suka ɗauki makamai ba fata muke yi ba ba arewacin najeriya ba kai afirkan ba gaba ɗaya amma da su da iyalansu da kowa da kowa muka tattara su muka riƙe su amma abin da yana neman ya gagara shi yasa muka fito muka Kai wannan kira muna so gwamnati ta yi intervene a cikin wannan abun a tabbata cewa an zo an biya mu hakokin nan namu dama kuɗin mu ne a bamu mu ci gaba da harkoki na wannan man fetur da muke ɗaukowa daga wuraren da ake saukewa rumbunan nan. Na'am, to shin me yasa tun farko ba ku ɗauki matakan da ya kamata ba kuka bari tsawon watanni tara sai da abin ya kusa gagara? To san mu 'yan kasuwa ne mutane ne wanda mu kullum sa rai muke yi muna ina ɗauka cewa ai an yi sabon abu yau ne gobe ne jibi ne amma abin nan ya zamto yanzu ba yau ba gobe shi yasa har tura ta kai bango kuma yadda su yan mai suke Allah ya musu albarka suna da juriya suna da haƙuri a bisa kan abin da suka sa a gaba wannan haƙurin ne ya janyo mana aka tara waɗannan makudan kuɗin kuma mutane za su yi mamaki wannan makudan kuɗin da muke faɗi a kullum a Najeriya a yanda kiyasi ya nuna ana shan mai lita miliyan 65 to ka ɗauki naira bakwai da silai biyar biyar din ka buga ta a rana nawa ce sai wani ya ce wai kuɗin ya yi yawa a'a abu ne wanda yake kullum idan ka tafi titin unguwarku misali yanzu a abuja ka tafi iya road up and za ka ga motoci suna kaiwa suna dawa in ka tafi hanyar kubuwa in ka tafi hanyar nan kir haka idan ka je kano biyu ke road haka idan ka je maiduguri haka idan ka je lagos mai shi kamar iska ne wannan abun zai iya yiwuwa ga mai hankali wanda ya lura yadda ake amfani da man fetur kuma kamar yadda muke faɗi wannan diesel ba muke zuba motocin nan namu da mota za ka zuba ta dubu ɗari uku ta je ta dawo yanzu sai ka ba ta kusan miliyan ɗaya da wani abu ta je ta dawo kaga abu ya ƙara ninkawa saboda haka muke ta koke-koke muna fatan gwamnati da hukumar nnpc su ma muna kira gare su su shiga wannan al'amarin domin a fitar da mutane al'ummar najeriya daga cikin wannan matsala bayan wannan gargaɗi da kuka yi musu na cewa za a ci gaba da fuskantar dogayen layuka a gidajen mai a najeriya shin akwai wani mataki da gwamnati ta ɗauka to alhamdulillahi hukumar nnpc apc tunda ita ce sha duka komai ita ake ɗorawa nan da nan sakamakon haka gmd da md da sauran mukarraban manajimen suka kirawo sun nuna cewa su ma suna iya nasu kokarin kuma hakkin da yake kansu wanda za su tura wannan hukuma sun iya kokarin su suna tura kuma sun gaya mana cewa akwai lokutan da su wannan kuɗaɗen da muke tarawa wanda yake tuwa daga hannun nnpc baya wuce wani lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma alhamdulillah mun gamsu da maganganun su kuma insha Allah mun musu alkawarin cewa da zara an fara biyan mutane to wannan dogayen layukan in Allah da Allah na ganin su a cikin garin Abuja da sauran gurare. To madalla anan kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin mu Halima Abdulra'u da shugaban kungiyar dillalan man fetur a Najeriya Bashir Ahmed Dan Malam. da sauran ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba yakub makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaishe ka ga dan kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. ya ce voa hausa don allah ku isar mana da sako ga shugaba muhammadu buhari a kan cewa idan ya tashi maye gurbin ministocin da suka ajiye aiki domin shiga takara a zaben shekarar 2023 to ya kamata ya ɗauki matasa 'yan shekara 35 zuwa ƙasa domin gaskiya an mayar da rukunin waɗannan matasa 'yan kallo a gwamnatin tasa bayan kuma da garansu aka tuka tuwon gwamnatin amma kuma an bar su suna kwana da yunwa wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ya allah a zaben shekarar 2023 ka zaba mana shugaba na gari kar ka bari mutumin da ba kishin kasar ne a gabansa ba ya hau kujerar shugabanci ko da ta kansila ce sako daga kawo mai ruwa bajoga da sala muhammad isa bajoga da alhaji haruna baban yayatar masuwa wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yin layar zana da wasu makudan kuɗaɗe suka yi a baitul malam asusun ƙasar niger hakan abin jimami ne da fatan hukumomin da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa gami da wawara dukiyar jama'a za su gaggauta gano inda kuɗaɗen suka karkata a kuma mai da su inda ya dace kamar yadda wasu ƙungiyoyin farar hula a niger suka koka akan ɓacewar kuɗaɗen. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau take ranar iyaye mata ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Zan yi amfani da wannan dama in yi jinjina da yabo ga iyayenmu mata akan yadda suke kula da gida da ba yara tarbiyya ta gari. Bayan mai gida ya bar gida ya je neman abinci da iyali za su ci. To masu sauraro sai a mana aikin gafara ba za mu iya gabatar muku da labaran duniya a takaice ba yanzu dai haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyar mu ta yanzu Nashwan Kale. ni ibrahim kalamusi garba ke muku fatan alheri wasalam